labaran barka da ba. a labaran zaji cewar 'yan bindiga sun sako ɗaliban nan masu karantar likitanci 21 da suka garkuwa da su a can jihar benue gwamnatin tarayya ta ce ɗalibai dubu ashirin da da ɗaya ɗari shida ne ke amfani da shaidar kammala karatun digiri na bogi a najeriya pdp ta buƙaci gwamnatin tarayya tabbatar da yin adalci a shirar da za ta yi mutane cakki yayin zanga-zangar na damuwa da yanayin tsadar rayuwa a kasar nan sannan a ƙetare mutane dubu ashirin da ɗaya ne aka tabbatar sun kamu da cutar ƙyandar biri a ƙasashe sha uku na nahiyar afirka masu haro assalamu alaikum barkanmu da sanyin safiyar yawa sabbaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya 19 ga watan safar 1446 bayan hijira tafiyayen halitta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 24 kenan ga watan 8 na shekara 2024 miladiya ga labaran mai karanta su a abubakar tsanyawa to bara mu fara labarin na da labari mai faranta rai inda aka sako ɗaliban nan masu karantar likitanci guda ashirin na jami'ar jos da kuma na jami'ar maiduguri waɗanda aka yi yarkwa da su kimanin mako ɗaya da gabata can jihar benue a cewar majiyoyin tsaro ofishin mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro ne shirin yadda aka gwana da kubutar da ɗaliban jami'an 'yan sanda da na hukumar tsaro ta farankawa dss da sojoji ne suka gwana da sumaman na haɗin gwiwa bisa goyon bayan gwamnatin jihar benue idan ba manta ba an sace ɗaliban ne a babbar hanyar otufe zuwa enugu da ke jihar benue kan hanyar su ta zuwa jihar enugu domin halartar wani taro nan kuma hukumar kula da shirin masu kasa ƙasa nysc ta miƙa takardun shaidar kammala aikin wa ƙasa ga waɗanda bai samu damar gwar da shirin ba saboda samun kansa hannun masu garkuwa da mutane idan ba manta ba bara ne aka garkuwa da wasu masu yin hidimta wa ƙasa akan hanyar su ta zuwa sokoto domin ɗaukar horo na tsawon makonni uku inda aka sace su ranar 17 ga watan agustan bara a jihar zamfara sai daga bisani a rika sakin su rukuni ba rukuni inda wannan makon aka saki raguwar mutum na ƙarshe da ke a hannun masu garkuwar da yake yau manema labarai jawabi a abuja shugaban hukumar kula da shirin masu hidimta wa ƙasa na yasi e, brigadier janar yusuf ahmad mai ritaya ya ce za a ba wa mutanen shaidar kammala aikin hidimta wa ƙasa na tsawon shekara ɗaya la'akari da tsawon lokacin da suka kwashe a hannun masu garkuwa da su to bara mu dawo kano inda sama da shekara biyu kenan tun bayan da mallakin makarantar nobel kids academy da ke nan kano abdulmalik tanko aka yanke masa hukuncin kisa bayan samus da laifin yin garkuwa da kisan wata ɗalibarsa yar shekara biyar mai suna hanifa abubakar duk da dan samun saukar da dan abin da ya faru tun bayan ke hukuncin sai dai yanzu haka ana ci gaba da damuwa kan jan kafar da ake samu wajen aiwatar da wannan hukunci a rahoton mu na musamman wannan mako wakilin mu Caleb Jacob ya duba kan abin da su jinkirin aiwatar da hukuncin da kuma irin yadda hakan zai shafi irin waɗannan hukunce-hukunce ga ci gaba rahoton nasa daga bakin Kamaluddin Muhammad gaskiya mutanen da suka mu haka ba su wani adalci ba su wa duniya adalci ba yarinya ta da daga makaranta alkur'ani min da shashekar kukan marikin hanifa kenan bayan kisan gillar da aka yi mata bayan tsawon shekaru da yin wannan mummunan aiki danginta na ganin cewa ba a yi mata adalci ba idan har ba a zattas da hukuncin kisa akan abdulmalik ba abdulmalik tanko ya amsa laifin kisan hanifa ta hanyar amfani da gubar bera a ranar 18 ga watan disambar shekara ta 2021 an yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya a ranar 28 ga watan yunin shekara ta 2022 tare da wanda suka aikata laifin hashim isyaku sai dai duk da alwashin da tsohon gwamnan kano abdullahi ganduje ya yi na sanya hannu akan hukuncin kisan waɗanda aka yanke wa hukuncin suna nan raye kuma suna cikin ƙoshin lafiya a gidan gyaran hali a Kano. Kawun Hanifa Suraja Suleiman ya nuna damuwarsa kan jinkirin yanke hukuncin yayin da ya waiwaye kan lamarin. Ba mu buƙatar komai a gurin gwamnati face adalci. Hukumar kula da gidajen gyaran hali ta ƙasa ta tabbatar da cewa Abdulmalik na ɗaya daga cikin cibiyoyinsu amma kakakin hukumar a Kano Misbahu Lawan bai bayyana takamaiman gidan gyaran halin da yake ciki ba saboda dalilan tsaro. Tanko kamar yadda muka sani cewar an daure shi amma saukuncin kisa kuma yana nan a jihar Kano. Misbahu Lawal ya ce hukumar a shirye take ta aiwatar da hukuncin idan har aka sanya hannu. inda ya ce sama da fursunoni ɗari da goma na cikin jerin waɗanda aka yanke wa hukuncin kisa a Kano waɗanda ake jiran a sanya wa hannu lamarin da ke ƙara yawan cunkoson da ake samu a gidajen gyaran hali. Eh, yana daga cikin dokar gidajen da gyaran duk mutum da aka kawo shi walau mai hukuncin kisa a mai garin laifi shi ne mu kula da shi mu ba shi kulawa kamar yadda doka ta ce mu ba shi ba tare da eh, karya doka. so tabbashi ma na gidajen da gyaran hali wanda doka ta ce a masa ana yi masa ana kulawa da shi. wani sashe na dokar hukumar kula da gidajen gyaran hali da aka yi wa kwaskwarima ya baiwa babban alkali daman sauya hukuncin kisa zuwa ɗaurin rai da rai idan har fursuna ya kai magaryar tikewa a dukkanin ɗaukaka ƙararraki kuma ya shafa shekaru goma ko fiye akan hukuncin kisa lawal ya bayyana cewa lamarin na iya shafar abdulmalik da sauransu idan har gwamnatin jiha ta gaza ɗaukar kwakwaran mataki a kwanakin baya ne wata babbar kotun jihar kano ta yanke wani ɗan ƙasar china mai suna frank ken gorong da wasu 'yan sintiri biyar hukuncin kisa ta hanyar rataya bisa samunsu da laifukan aikata kisa daban-daban a watan yunin shekara ta 2024 a yayin bikin ranar yara ta duniya gwamna mai ci abba kabir yusuf ya sha alwashin tabbatar da aiwatar da hukuncin kisa ga waɗanda aka yanke wa hukuncin domin ya zama izina ga saura sai dai akwai fargabar cewa hukuncin da aka yanke wa makashin hanifa na iya zama da sassauci ko gaza aiwatarwa daga ɓangaren gwamnati a nasa bangaren coordinator hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa reshen jihar kano nhrc shehu abdullahi ya nuna rashin jin daɗin sa kan gazawar bangaren zattaswa na aiwatar da ire-iren waɗannan hukunce-hukunce ina da zan yi ga bangaren zattaswa na gwamnati shine su tabbatar da cewa an zartar da wannan hukunci domin hakan shine adalci ga al'umma baki ɗaya kuma zai zama izina ga waɗanda suke shirin ko kuma suke da tunanin aikata makamancin laifi da aka tuntuɓi kwamishinan shari'a shari'a na jihar Kano barista Haruna Isa Dederi ta bakin mai magana da yawunsa Aminu Bello ya ce Abdulmalik ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin da aka yanke masa. Dederi ya bayyana cewa za a iya aiwatar da hukuncin ne bayan yanke hukuncin ɗaukaka ƙara wanda kuma ya shafi wasu ƙararraki. Ya mayar da martanin ne ta dandalin WhatsApp ba tare da yin ƙarin bayani ba duk da bibiyarsa da aka yi domin samun cikakken bayani da aka tuntubi shugabar kungiyar mata lauyoyi ta ƙasa reshen jihar kano fida barista bilkisu ibrahim suleiman ta ce wanda aka yanke wa hukunci na da wata uku ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara sannan sai wata ɗaya ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli yana da dama da kotu za ta binciki yaya aka shigar da ƙararsa kuma yaya aka yanke hukunci sai ta ga menene dacewa ta yanke hukunci daga court of appeal idan bai samu biyan bukata yadda yake so ba that is idan ba yanke mishi hukuncin da yake so ba zai yana da damar da zai sake ɗaukaka kara zuwa supreme court ita ce kotun karshe wanda ake ce mata kotun allah isa to yana da kwana talatin ne bayan ya samu hukunci daga court of appeal yayin da yan uwa da iyayen hanifa da sauran yan najeriya da abin ya shafa ke da sha'awar samun ƙarin haske game da ɗaukaka ƙarar da abdulmalik ya yi bisa ga dukkan alamu za su ji daɗi idan aka yi ƙarin haske kan lokaci da kuma inda aka ɗaukaka ƙarar ta abdulmalik da kuma yadda ake ci gaba da gudanar da ƙarar idan har akwai haka zalika ana fatan gwamnatin jihar kano za ta fito ta yi cikakken bayani kan waɗannan tambayoyi kamar yadda al'umma suka buƙaci amsar hakan cikin gaggawa to Allah sa a samu amsar waɗannan tambayoyi a gashi da kamar cikin fassara wannan rahoto na wannan mako. ta za mu je ga wani labarin da nan kuma kimanin mutane dubu ashirin da ɗari shida ne ke amfani da shaidar kammala karatun digiri ta bogi da suka samu daga jami'an ƙasashen benin da togo da sauransu ba na hakan ya fito ne daga bakin ministan ilimi farfesa tahir mamman inda ya ce yanzu haka akwai ɗalibai dubu ɗaya ɗari daya da guda biyar da ke ɗauke da shaidar kammala karatun digiri na bogi daga kasar togo idan ba manta ba a cikin watan da maris ɗin bana ne gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamiti kenan da zai bincike kan zargin samun takardun shaidar digiri na bogi bayan da ɗan da jarida ya bankaɗo da ake cin kasuwar man na kashe da digiri ta bogi a jamhuriyar benin da yake jawabi a wani taron manema labarai da aka shirya kan nasarar nasarorin da ya samu cikin shekara daya ministan ilimi tahir mamman ya ce ya zama wajibi a kakkaɓi irin wannan matsala a najeriya to hakan na zuwa ne yayin da gwamnatin tarayya za ta gana da shugabancin kungiyar malaman jami'u ta ƙasa asu da sauran masu aiki a nan litinin din makon gobe domin magance barazanar tafiya yajin aiki da kungiyar taiwa gwamnatin tarayya ministan ilimi farfesa tahir mamman ne ya bayyana haka ranar juma'a lokacin da yake amsa tambayar manema labarai ya na taro da aka shirya kan bikin cikarsa shekara ɗaya da hawa kujerar ministan ilimi a abuja a baya kungiyar asu ta ba gwamnatin tarayya wa'adin kwanaki ashirin da ta gaggauta biya mata bukatunta waɗanda suka hada da fitar da kuɗin farfaɗo da jami'i sai kuɗaɗen allowance da ragowar albashinsu da suka makale a hannun gwamnatin tarayya tahir mamman ya ce na aka yake kungiyar da goron gayyata domin yin gana wadda aka shirya ranar birnin mai zuwa karfe shida da mintuna goma gwal da kenan cikin birnin kanan dabo biyar kenan da mintuna goma gogon gmt da ghana madan labarka dawa daga sashen tallabara kafin mu leƙa mu makaranta wannan labari wanda kungiyar gwamnatin jam'iyyar pdp ta buƙaci gwamnatin tarayya tabbatar da kamanta gaskiya da adalci ta da gaggauta yin shari'o'in mutane ta kama yayin zanga-zanga na damuwa da rashin shugabanci na gari a najeriya gwamnonin sun yi wannan kiran ne ta cikin wata takardar bayan taro da shugaban kungiyar wanda kuma shine gwamnan jihar bauchi bala muhammad ya karanta jim kaɗan bayan kammala zaman sa fadar gwamnatin jihar taraba da ke birnin jalingo gwamnoni sun tabbatar da cewa 'yan ƙasa na da 'yanci yin zanga-zangar lumana kazalika sun miƙa saƙon taziya ga iyalan waɗanda suka rasa ransu yayin zanga-zangar ta faɗin ƙasa da aka daga ranar ɗaya zuwa goma ga watan da muke ciki fage ta ne cibiyar dakile ɗauki cutuka ta kasashen afirka ta tabbatar da cewa zuwa yanzu mutane 21,466 ne suka kamu da cutar kyandar biri yayin da 591 suka mutu cikin kasashe 13 sakamakon kamuwa da cutar daga farkon kamawar shekarar da muke ciki galika cibiyar ta amince da amfani da rigakafin cutar yadda kungiyar haɗin kan kasashen afirka ta amince a yi amfani da ita da lokacin da ake tsaka da fuskantar karancin rigakafin a faɗin duniya yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci bayanan da hukumar ƙiddiga ta kasa ta fitar da cewar an samu tashin farashin makamashin gas mai nan kilogram 12.45 kenan da kaso 55.66 cikin ɗari a bisa kiyasi na shekara zuwa shekara rahoton nuna cewa yan najeriya na biyan naira 14,261 da kubu 57 domin dora masu tukunyar gas mai nan kilogram 12.5 a watan yuni farashin bana maimakon naira dubu tara da ɗari ɗaya da sittin da biyu da kobo sha ɗaya da suka rika biya a makamancin wannan lokaci a bara saurari labarin wasanni. kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa da sofa eagles william trust ekong ya sanar da barin wasa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta falk fc kenan yayin da yake shirin komawa saudiya domin ci gaba da buga ta maula dan wasan mai shekara talatin a duniya wanda ya bayyana haka a cikin wani saƙon ban kwana da ƙungiyar ya wallafa a shafin sa na x ya ba wa mahukunta da 'yan wasa ta da ɗumbin magoya bayansa na tsohuwar ƙungiyar da zai bari bisa goyon bayan da suka nuna mashi. labaran abubuwan da suka faru a rana mai kama da ta a rana irin ta amma shekara 2013 wasu 'yan boko haram guda biyu da suka yi shigar mata da zumar kubucewa daga hannun jami'an tsaro kenan na civilian jtf an suka sake fadawa hannun wasu matasa inda nan take suka halaka su sauraron ka labaran barka da su ba sun kammala sai kafin na sallama ga bitar kamun su yan bindiga sun sako ɗaliban nan masu karantar likitanci 21 da suka garkuwa da su a can jihar benue gwamnatin tarayya ta ce ɗalibai shida ne ke amfani da shaidar kammala karatun digiri na bogi daga ƙasashen ƙetare a najeriya jami'ar pdp ta buƙaci gwamnatin tarayya tabbatar da yin adalci a shari'ar da za ta yi mutane da ta kama yin zanga-zanga na damuwa da yanayin tsaro tsadar rayuwa a najeriya a ƙetare mutane dubu ɗaya ne aka tabbatar sun kamu da cutar ƙyandar biri a ƙasashen sha uku na nahiyar afirka karar gyare ba ta hana mai jego jin kukan ɗanta karar gyare ba ta hana mai jego jin kukan ɗanta karin magana da ke nan a wannan rana ta asabar a madadin sashen labarai da lamar da kullum na rewa rediyo sandra ƙaurace ta tsara labaran sai kuma kamar din da ya sarrafa na'ura suna na abdulmumina bakar tsanyawa barka da sahiya